Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60-25 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. ma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Papa Roma Francis ya isa Misira jiya Juma'a a ziyararsa ta farko ƙarƙashin tsauraran matakan tsaro inda jami'an tsaro suka yi layi kan tituna mabiya kuma suna ta ƙoƙarin sa Ya kai ziyarar ne a daidai lokacin da Krista Kipdawa ɗaya daga cikin ƙungiyoyin addinai tsirarru da suka fi daɗewa a gabas ta tsakiya suke ƙara fuskantar kuncin rayuwa. a farkon wannan watan aka kashe sama da mutane 40 a waɗansu hare-hare da aka kai majami'u uku da ƙungiyar is ta ɗauki alhaki akwai akalla krista kibdawa miliyan goma a misira daga cikin miliyan 90 al'ummar ƙasar sai dai adadin krista da ke gabas ta tsakiya yana raguwa a siriya da iraki mayakan is sun kori krista da dama a cikin shekarun nan krista a ƙasar misira sun ce ana nuna masu wariya ta fannin tattalin arziki da kuma harkokin siyasa. هو في امور كتير وفي حقوق ضايعه منهم ما لهمش مراكز كويسه في الدوله في بعض المصالح الحكوميه ya ce ana take galibin yancinmu ba mu riƙe mukaman wato muhimman mukamai a misira kuma hukumomi suna nuna mana wariya muna fuskantar kalubale da dama da kuma barazana hukumar tsaron ƙasa ta amurka ta daina wani tsarin bincike mai sarƙaƙiya tun da aka fallasa tsarin satar bayanai ba tare da izini ba da cibiyar ke yi a shekara ta 2013 jiya juma'a cibiyar ta sanar da cewa yanzu ta daina tattara bayanan imel da saƙonnin waya da suka ambaci 'yan ƙasashen ƙetare da ake sawa ido da aka kuma tura wa mutane a waɗansu ƙasashe daban-daban na amurka. cibiyar ta ce daga yanzu za ta rika tattara sakonni da aka aika wa mutane da ake sawa ido ne kawai kai tsaye cibiyar ta nsc ta ce ta sa ido ta ce sa idon bai saba wa doka ba kuma ya zama wajibi a gano waɗanda suke da alaka da ayyukan ta'addanci masu fafutukar kare sirrin al'umma sun ce ɗaukar wannan matakin ya keta 'yancin da kundin tsarin mulki ya bayan ƙasa wanda ya hana a bincike su ba gaira ba dalili sabili da jami'ai sun ce suna sa ido ne bisa ga abin da sakonnin suka kunsa maimakon wanda ya tura ko kuma wanda aka turawa wata kungiyar kwararru da ke taro a shalkwatar hukumar lafiya ta duniya ta ba da shawara amfani da maganin rigakafin cutar ebola da yake matsayin gwaji a halin yanzu idan aka samu barkewar cutar nan gaba. Ƙungiyar ƙwararrun da ake kira SAGE a takaice ta kuma shawarci yin allurar rigakafi domin maganin cutar shan inna da kwalara da kuma cutar makogwaro. Sai dai shugaban ƙungiyar na SAGE wanda kuma shine babban mai ba hukumar lafiya ta duniya shawarwari kan harkokin lafiya Alejandro Gravito ya ce ba a sami lasisin amfani da maganin rigakafin ba tukunna, sabili da haka tilas ne a kiyaye sharuɗan amfani da shi. da suka hada da samun izinin wanda ya iya yake so a yi mashi wannan rigakafi. Ya ce wannan ya nuna sai mutane sun sa hannu cewa sun amince a yi masu wannan rigakafi wannan zai taimaka ko kuma da aka iya samun bacin rana. Kravito ya shaida murya Amurka cewa wannan allurar rigakafin za ta sauya lamura domin irin tasirin ta musamman ma kan cutar Ebola. Fadar shugaban ƙasa Amurka ta White House ta ce an shaida wa shugaba Donald Trump game da gwajin makami mai linzami na baya-bayan nan da Koriya ta Arewa ta yi da yake da ya fada tekun ƙasar Japan jiya Asabar yau Asabar da Asuba. kamfanin dillancin labaran koriya ta kudu yonhap ya shaida ya ruwaito cewa koriya ta arewa ta harba makami mai linzami ne jiya daga wani yanki da ke arewacin babban birnin kasar pyongyang takaitacciyar sanarwar da ofishin sakataren watsa labarai ya fitar ta ce akwai wato ta bayyana kawai cewa shugaba trump yana sane da gwajin sai dai shugaba trump nan da nan ya mai da martani ta hanyar twitter cewa koriya ta arewa ta nuna wa china reni tare kuma da nuna wa shugaban kasar da ke da matukar kima rashin mutunci da wannan gwajin ko da yake gwajin bai nasara ba yau sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka rex tillerson ya faɗa jiya juma'a cewa washington ba za ta janye yiwuwar ɗaukar matakin soja ba wajen mai da martani kan duk wani cin zali da koriya ta arewa za ta yi nan gaba labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc masu saurare ga ibrahim alfa ahmad zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani

भांगे कवा हुसैन दो To ma da lakafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim barka da hantsi a cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai yi magana a kan nasarar shawo kan yaduwar cutar sankarau ne da aka samu a jihar Neja. Rahotonmu na biyu zai yi mana magana akan kokarin shawo kan matan karkara da su rinka zuwa awon ciki yayin goyon ciki da haihuwa su kuwa rahotonmu na uku da na hudu za su yi bayanin yadda jami'an kiwon lafiya a jamhuriyar Nijar suka haɗa ƙarfi da dukkanin masu ruwa da tsaki akan harkar kiwon lafiya domin shawo kan yaɗuwar cutar zazzabin cizon sauro wato malaria da kuma yadda rahoto na hudun zai yi mana bayani a kan nau'ukan zazzabin cizon sauro. Rahotonmu na biyar zai yi mana magana akan yadda za a kare kai ne daga kamuwa da cutar ƙoda. sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. Kudai dubi batun ganau da kyau yara da na sami nasarar dakatar da yaduwar cutar nan da sankarau da ta yi sanadin rasa layuka da dama kwanakin baya a jihar Neja. Mustapha Nasir Batsari na da ƙarshen rahoto. Kawowa yanzu mutane 93 ne suka kamu da cutar sankarau a jihar Niger da ke tarayyar Najeriya. Kwamishinan ma'aikatar lafiya na jihar Niger Dr. Mustapha Jibril ya ce daga cikin wannan adadi mutane 35 ne suka mutu. Amma kawowa yanzu an samu sauƙin yaduwar cutar a sakamakon matakan da suka ɗauka kamar yadda ya yi ƙarin bayani. mu matakin da muka ɗoka saboda mun gan cewa kafin a bi duka process ɗin da ya kamata a bi a samu wannan rigakafin daga kasan eh, waje muna mu muna ba da wani magani da ake ce masa ciprofloxacin don a rubuce a takardu ko da kwaya ɗaya mutum ya sha na ciprofloxacin eh, ɗin nan zai kashe cutan a makogaran Uh, wanda suke da shi don akwai su da suke da wannan cutar yana makogaran su ba su ma san suna da shi kuma ba za su yi rashin su ba za su yi rashin lafiya ba amma duk inda suka je suka kwanta cikin jama'a da ko suka yi tari wanda sai sai su ba ma wasu so abinda muke wanda suke da wanda muka gan kaman a cikin a gidajen su ko a angon su an samu mutane suka kama da wannan cutar sankarau sai mu ba su one tablet na ciprofloxacin wanda ba su kama ba domin in aka bada su ba su kama ba so tannan muka kokari muka tsayar da abin kafin a samu ainihin rigakafin da ya kamata ah, a kawo. abin batun jinkiri da aka samu na kawo shi shi ma ya taimaka wajen yaduwar abin nan ah, maganin ne ke wahala aka samu jinkiri ko ko menene matsalar eh matsalar da za ce za samu tunda kun irin wannan abin eh, cuta yana iya tasowa a koda yaushe matsalar da aka samu shine cewa ah, mu nan afirka tafi muka saba samu to yanzu har yanzu ba a san yadda aka yi ba sai ga shi dama cuta su ma kana maganin su su ma suna kokarin su nemi hanyar da za su bi su ci gaba da abin da suka saba yi kama mutum rashin lafiya so gashi kuma wani bangare type c ne ya shigo to tunda kuma ba taba tunanin cewa type c din nan zai shigo ba ko a majalisar ɗinkin duniya ba aji rigakafin shi tunda ba amfanin ka ajiye rigakafin abin da cewa baya babu shi so matsalan inda su wannan ya zo kaman a gurguje ne mutane ba su tunanin cewa za a samu wannan ba to matsalan da aka samu kenan shine yasa ba a samu ba kawo shi rigakafin ba har yanzu nan ba daga karshe kwamishina kamar nawa kuka kashe sakamakon bulla cutar nan domin ganin kun kawar da ita ko kuma kun dakatar da ta. eh gaskiya mun kashe kusan eh, miliyan talatin da bakwai um, domin wannan eh, um, cuta din um, eh, amma da fari abin da aka fara tsakanin muka samu wannan ciwon shine miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai amma da shi inda haka na musayar da kan jama'a miliyan talatin da bakwai wannan hada da magunguna da kuma wayar da kai ya hada da magunguna da wayar da kai da ɗaukar ma'aikatan asibiti mu babbar da su duk wuraren nan da akwai wannan matsalolin da harkan ambulance din da kuma akwai wanda muke ce notification officers wanda suke duduba suna bi su bi in su ga inda cutar nan yake su sanar da mu su ma dan kara musu kuɗi domin su samu su ci gaba da yin wannan aikin um, kwamishinan ma'aikatar lafiya na jihar niger dr mustapha jibril mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a Najeriya. lafiya uban girma kai nake malege na gare ka zanta roko kake biyan bukatu yin har na zo da koko ya rabi kara kara man dan i'i da sako bibiya wa mai nisa har ta riski bako komai na so a wakar nan ce wafa da dauko komai na sarrafa Allah ce da ni in biko batin yabon ba aiki ne ya ilahi dubi shafa roƙo na ziljada da hasbi ba sa ta ta ce du yana shakalbi yi ruko da mai haske musu dafa habibi shi kaɗai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da jirgi lafiya uban girma kai nake wa bege tattaro madu da dawa ƙarshe arzikin banu adam mai sufa a washe shugaban na farkon nan zamanin ƙasashe dole ne ya burge kaya wucewa kushe firgitar gumaka ne korama a kwashe shi ya sauka rayayye duniya a wushe banguri in sara bar arzikin halittu Kau bara mai karfi janjamin fatattu, ka taho da mai kuya bayyanar fatattu, ɗan amina sha aike ka wuce rubutu, sha zaman ka kai ne dai sai da kai na yantu, kai na bawa komai na gashi na mutuntu, shugaba komai ne wa ya kai ma aiki. Du cikin halittu kan ya aiki jaki, bakan gizansa dau kai ne bai gamo da tsaki shi ya bai wa yusuf kyau shi ya san wa mulki tattalin makaki ne shi ya ce wa dauki rarraba ka bai kowa na ka nema aiki kowa na shi ya kare kai a karamar hukumar kazauran jihar jigawa masana harkar kiwon lafiya na ci gaba da faɗakarwa da kuma wayar da kan matan karkara mahimmancin zuwa awo yayin goyon ciki da haihuwa in ji wakiliyarmu halimatu abdullahi matsalolin goyon ciki da haihuwa matsala ce da har yanzu ake fuskanta musamman ma a yankunan karkara a najeriya to ko yaya abin yake a ƙaramar hukumar kazauren jihar jigawa dr ibrahim hassan shine daraktan tsarin kula da lafiyar al'umma na babban asibitin karamar hukumar kazauran jihar ta jigawa dangane da zuwan awon mata masu juna biyu za mu cewa wannan gagarumin abu ne domin kamar yadda kika riga kika sani musamman mata masu juna biyu da yara ƙanana masu shekaru ƙasa da shekara biyar akwai tsare-tsare wanda gwamnati ta fito da su yana targetin wa'annan mutanen saboda raunin da suke da shi na bangaren lafiyarsu kina sane da tsari wanda ake yi na ba da magani kyauta da harkar ba da lafiya shi ma kyauta musamman ga mata masu juna biyu da yara to don haka daga lokuta da aka fara wannan abin. mun samu gagarumin ci gaba na shigowar mata masu juna biyu a wannan asibitin ba ma cikin garin kazaure kadai ba muna samun mata masu juna biyu daga jihar kano da kuma jihar katsina muna makautaka da su ɗaruruwa da yawa daga jihar kano da wajen daura dinnan suke makaɗowa domin su samu harkar lafiyarsu tari waɗansu matan daga gidajensu suna samun naƙasu musamman daga magidanta ko kuma misali a ce sirikai kan dakile su yayin zuwa goyon ciki asibiti ko kuma haihuwa shin waɗanne irin shawarwari ku nan ɓangaren kuke ba su duba da ganin alfanun yadda abin akwai tsare-tsare da muke gudanarwa domin a wayar da kan jama'a mata da suka zo nan abin da ya kawo su ko allurar yara ko awo na juna biyu ana musu maganganu na wayar da kai domin su fahimci amfanin ko dai ita ta zo ta yi awo idan ta gama awanta kamar ta yi zuwa akalla guda biyar to ana gaya musu alamomin da za su ji su taho asibiti da gaggawa domin a duba idan haihuwa ce ta zo su haihu lafiya a asibiti. Shin to masu zuwa haihuwa asibitin na karuwa? wannan ƙididdiga ta nuna kullum samun ci gaba ake akan waɗanda suke zuwa su haihu a asibitin nan saboda akwai tallafi kuma ana ƙara wayar da kansu to wannan shine abin da yake faruwa akasari idan kika duba matan da suka haihuwa daga shekara biyu zuwa uku baya za ki ga cewa yanzu abin yana ƙaruwa saboda su kansu mazajensu akwai ƙungiyoyi da suke haɗuwa a tattauna da su a nuna musu mahimmancin ba da izini ga ɗauko mace mai juna biyu a kawo ta a nan ƙaramar hukumar kazaure a ƙaramar hukumar kazore akwai shiri na haihuwa lafiya da ake haɗawa da 'yan community gabaki ɗaya mata a ɗauki kamar guda ashirin mata su yi musu magana maza a samu guda goma a yi musu mazan magana ko a masallaci in an haɗu ko kuma a zo a ƙofar wani dagaci da hakimi a zauna a yi musu bayani mai na gamsuwa yadda tsarin harkar lafiya yake saboda suna su mata masu juna biyu irin matsalolin da suke fuskanta fuskanta idan aka zo haihuwa rayuwarsu tana cikin wani yanayi da damansu suna rasa rayukansu domin matsala irin ta wanda ta shafi harka ta lafiyar juna biyu to don haka ana sanar da su akan cewa lallai lallai irin wannan matakai idan suka zo su bari ko da ba sa nan a jibi a ɗauko mace mai juna biyu tana cikin matsala a kawo ta asibiti domin a cece ta kuma a cece rayuwar yaron da za a samu ko yarinya. Dr. Ibrahim Hassan kenan Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. Jami'an kiwon lafiya likitoci da dukkanin masu ruwa da tsaki wajen harkar kiwon lafiya na ci gaba da yaƙi da zazzabin cizon sauro wato malaria a jamhuriyar Nijar. Shu'aibu Mani na ɗauke da rahoto. Domin magance matsalolin da ke kawo tarnaki lokacin kamfan yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro, wakilan ƙungiyoyi masu hannu da shuni da na gwamnati ya zuwa likitoci daga sassa daban-daban na ƙasa da tsara wani taro domin cimma wannan buri. na ce ta rayukan mata masu ciki da ƙananan yara muhammad lawali janshuna kwamishinan yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro a hukumar kare lafiya matakin farko to wannan haɗuwa ta gama duk wanda adda hannu ne cikin wannan tsari da gwamnati ta ɗauka yanzu an kai wajen shekara hudu ko biyar na rigakafi masu cizon sauro to sai zamanto takardun da muke aiki sun bambanta kaga na crs sun bambanta da na unicef na unicef sun bambanta da wasu ong can wanda sun ɗauki nauyin abin shi yasa yanzu wajen raskwana adda kuwa matsaloli da dalilin wanga taron da kowa da kowa duk wanda da hannu ne cikin cps wannan kayan na masasafin sauro da da gwamnati duk kowa na nan tare ne muke to raskwana za mu hiddo takardu iri guda don ya zama to tun daga nan haddifa hatta labirin duk inda ka zo takarda iri ɗaya ce har wajen ma 'yan kuɗin da aka ba ma'aikatan nan ma akwai matsaloli tunda kuɗin da unicef ka bada ba 'yan su ne acrs ka bada ba in wanga ya bada da yawa sai ya kawo cece ku ce iri iri ana zai wasu likitoci ana cewa su ka caya kuɗi yanzu mun ga munan gaba ɗaya muna ta muna kowace takarda a bita dalla dalla kenan za ku da takardun abin da unicef ta bada wata kungiya shi za ta bada ita ma ko kuwa ga gane madalla ka gane kenan duk abin da unicef za ta bada to sai ka sai rs shi ma gana za ta bada gwamnati haka na za ta bada tunda akwai wani jiha su ma duk suna shiga ciki shine ake cewa harmonization da zuti takarda goma sha biyu nan gaba duk inda ka ta ita za ka iske ba ka iske wata wata bambanta da su sai dai kuma bayan an kare wannan taro wacce matsaya ce za a cimma muhammad laurijan juna da amsa muna ta gyaran an ga takardun a samu takardu ƙayyadaddi wa'anda duk inda kai nan cikin Nijar su zaka iske kuma baya za a yi a ce wanga ilai an ba shi jikka bai wanga ba wanga an ba shi duk iri ɗaya za a bada yanzu kenan su kunjoyi masu sanda shuni idan za su ba da tallafi sai sun shawarwari tsakanin su kenan a ah. yanzu ne dan karin ga yake document report za a hidda global wanda za a raba kowa kowa ya ga kenan abin da an kai kowa ya shaida an yi sanyi kuma gwamnatin Niger ta yarda shikenan yanzu ba wata matsala dama gojin tallafin su kullum suna suna cikin shi kullum ana cikin wannan tallafin Sha'ibu Mali. murya Amurka daga Maradi jamhuriyar Nijar. Zazzabin malaria na kan gaba wajen sanadin rasa rayukan 'yan Afirka musamman a nan Najeriya da kuma jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo. Shin ko mai sauraro ya san cewa zazzabin na cizon sauro na da nau'i'uka daban-daban? Muhammad Salisu Rabiu na da cikakken rahoto. Dr. Bello Umar Tambol, ƙwararren likita ne asibitin ƙwararru na jihar Sokoto, ya yi ƙarin haske akan nau'ikan cutar ta zazzabin cizon sauro. cutar cizon sauro gaskiya ba kala guda ba kaloli kaloli ne muna da kala yanzu musamman za su kai kala biyar kuma za ka ga kowace cikin kala biyar din ya danganta yadda take ba da nata alamomi wata ta fi ba da zazzabi mai gauni bisa ga wata sannan wata ta fi yawa kila wani gefe na duniya bisa ga wani kamar yanzu misali na ce ma muna da su da yake a turance muna da kashi biyar akwai wadda aka ce ma wadda ta kowa tsanani a cikin su ita ce ake cewa plasmodium falciparum kuma wadda ita ce muke ta fama da ita a nan afirka a musamman a nan najeriya ita ce ka kawo zazzabi mai tsanani ita ce ka kawo illoli da yawa a dan adam wasu kuma saura akwai kamar eh, plasmodium ovale akwai plasmodium vivax sannan akwai plasmodium malaria su ma muna da su amma kamar da ma su zazzabin su bai kai tsanani ba kamar waccan na falciparum din sannan akwai ta biyar din su wadda aka ce ma plasmodium nolosi to ita gaskiya wannan ba mu da ita a nan dan ta fi yawa a can south east asia because ainihin ta ita tana kawo cizo ne na na birai amma kuma an gano cewa lalle kuma tana kawo ciwon shi ma ga dan adam amma ita wannan ta haiwa can a asia south east asia waɗannan kalolin cutar malaria da lasafta shin magani ɗaya duk zai warkar da su E a gaskiya magani ɗaya yana warkar da su sai dai maganin ya danganta ga tsananin cizon zazzabi din akwai wanda muke ba su wanda irin mataki na farko wanda kowane cikin su zai yi amma idan ya yi tsanani ko waɗannan magunan da daban suke su waɗannan idan ya yi tsanani saboda illolin da yake kawa su waɗannan magunan su daban suke waɗannan muna bashe su saboda daga cizon zazzabin cizon suro wanda ya tsanani kila wanda ya kawo mutum shi bugun tsuntsu hezge hezge din convulsion ko kuma a ce hankalin shi ya gushe gaba ɗaya ko kuma ta dakalle mai jinin shi har ya samu bai da isasshen jini to duk waɗannan abubuwan suna cikin waɗanda aka ce ma zazzabin cizon mai tsanani wato sabiya malaria akwai waɗannan magunguna wanda muka aje daban waɗanda su muke mansu sannan in ka duba ai diyonci wannan tsananin wannan da ni faɗa ma plasmodium falciparum ita ka kawo su so gaskiya magani maganin guda ne sai dai kai akwai wanda ya in tsanani ya tsanani akwai wanda muka ba su akan wannan abu Dr. Bello Umar Tambol ya ce za a iya kare kai daga kamuwa da kowace irin nau'in cuta ta zazzabin cizon sauro idan mutane suka kula da tsaftar muhalli da kuma amfani da gidan sauro da kuma dukkan abin da zai hana sauro cizon bil'adama. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. A gaida Muhammad Salisu Rabiu da wannan rahoton daga kanan Dabo. Kwanakin baya ne ranar yaƙi da cutar koda ta gudana, ranar da hukumar lafiya ta duniya ta keɓe domin faɗakarwa game da yadda za a kare kai daga kamuwa da cutar ta ƙoda. Daga Bauchi, Amina Abdullahi Gilbo ta aiko mana da rahoto a kowace ranar tara ga watan uku ake bikin wayar da kai da yadda za a kare kai game da cutar koda da yake bayani kwararren likita a fannin cutar koda dr alhaji abdu ya yi karin haske dangane da cutar da irin gudumawar da suke bayarwa wannan rana ta tara ga watan maris 2017 rana ce da hukumar lafiya ta duniya da kuma hukumar kungiyar likitoci da masu aikin jiya na bangaren koda suka fitar da ita suka sata domin a dinga wayar da kan mutane a kan cutar koda da kuma yadda za a maganinta da kuma yadda za a iya kare kai daga ita a cikin sauran jama'a akwai gudunmawa da ake samu saboda misali a farko dai babban gudunmawa da muke fara samu shine a daga hukumar ita hukumar likitoci da masu aikin jiya ta duniya ta ita ce international society of nephrology ko da shi suke ake in wannan program din suna supporting duk da cewa ba wai kuɗi suke bamu ba amma suna bamu kamar takardu da kuma wasu bayanai da kuma sauran da suka shafi wayar da kan mutane a kan wannan cuta so baya international society of nephrology shi kansa asibitin koyarwa na abubakar taba balewa university teaching hospital ya bamu gudunmawa sannan kuma a tsakanin mu ma mun karbi dan har hada wasu abubuwa domin dai mu tabbatar cewa wadda rana ta zo ta kuma mun yi bikin nan cikin ah, ah, cikin ah, nasara bayan nan mun dan samu dan gudunmawa daga yan kamfanin da suke sayar mana da kayayyaki to gaskiyar magana kamar yadda take a duniya gaba daya cutar koda karuwa take kara yi sosai saboda kuma dalilai da yawa dalili na farko yawanci cutukan da suke kawo cutar koda yawanci karuwa suke yi gaba ɗaya a duniya gaba ɗaya hawan jini ciwon siga kullum karuwa suke yi a cikin mutane duk da cewa ban mu da wani ƙididdiga da za ta iya tabbatar mana da yawan mutanen da suke da cutar koda a jihar bauchi to amma daga lissafin mu na mutanen da suke kan yin wankin koda za mu iya ganin cewa gaskiyar magana cutar karuwa take yi kuma karo da take ba kaɗan ba da sauri da sauri take wannan dalili da sa maka ga cewa eh to gaskiyar magana muna da sauran aiki a gaban mu ba mu zauna asibiti muna jiran mutane sai sun samu cutar koda sun zo a yi musu wankin koda za mu yi su aiki ba kamata mu koma tun daga tushe can daga garuruwansu mu gaya musu abin da ya kamata su dinga yi mu dudduba su mu ba su shawarwari akan yadda ake zama idan mutum ya kamu da cuta ko kuma ya mutum zai zauna a cikin lafiya ko da yaushe. Ƙwararre a fannin da ya shafi cutar koda a asibitin kwararru na abubakar ta fawa balewa da ke nan bauchi kenan dr alhaji abdu amina abdullahi girbo sashen hausa na muryar amurka daga bauchi a najeriya a gaida amina abdullahi girbo masu iya magana ma na cewa ta yi allah kiwo ya fi allah na nan ibrahim alfa ahmed gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. jama'a abin da ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu ni naku Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri.